shekara ta hudu bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda ya dace da lissafin ɗaya ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na sha bakwai cikin jarangiyar kasusuwa na karatun littafin al-istiqama wallafar al-imamu Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa ibn taymiya yana tattaunawa ne game da tafarki madaidaici musamman game da fassara nasoshi alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ke da alaka da ainihin ahadithus sifat kamar ɗabi'ar ibn taymiya a mafi da tafansa yana yawaita istitrat wato sakin lamba da kuma kawo bayanai akan mas'alolin da suke janibiya Allah ya saka mai da alkhairi to haka a wannan littafi ma ya ta tanakalto maganganu daga littafin abul qasim al-qushairi wato arkatul qushairiya yana yana mayar da zance akai har zuwa kan inda yake magana akan asakar wato matsalar maye da irin yadda sufaye suke kallanta a matsayin wata falala ko wata hanya ta neman kusanci zuwa ga Allah yana ta mana bayani akan me ya halasta me bai halasta ba ma wa ma alaiha har zuwa inda yace faslun fa ta bayyana anna jinsa adami al'akali wal fiƙihi la yuhmadu bi halin fi ya yace faslun ga wata gaba fa to a ƙarƙashin haka wato ƙarƙashin bayanin da ya gabata da ya faɗi cewa shi maye shine gushewar abubuwa guda biyu akwai gushewar hankali da gushewar wa'ayi ya ce to waɗannan abubuwan guda biyu dukkaninsu ba ababen yabo ba ne ababen zargi ne ya tattauna akan waɗannan sai shi to idan muka san cewa a gushewar hankali anna jinsa adamil aqali samuwar rashin hankali wal fiqhi da rashin fahimta la yuhmadu bi halin ba abun yabo bane ta kowace fuska fi shar'i shari'a ba ta yabar rashin hankali shari'a ba ta yabar rashin ilimi bal yuhmadu al ilmu wal aqlu Abin da shari'a take yabawa shine ilimi da hankali wa yu'maru bihi kuma su ake umarni da a aikata amra ijabin umarni na wajibi au amra istihbabin ko umarni na mustahabbanci walakin min al ma la yu'maru bihi ash nau'an naw'an aw aynan amma fa da shari'a tana yabawa ilimi akwai wani ilimin da ba a umarcin mutum ya yi da shi ya neme shi nau'in ilimin gaba ɗaya ko wani nau'in mutane akwai nau'in ilimin da kwata-kwata ba a bukatan ka neme shi kamar ilimin gaibu kamar ilimin sihiri akwai kuma nau'in ilimin da bai dace da wasu nau'in mutane ba zai bai mana misali akan haka yace imma li annahu la manfa'ata fihi lahu saboda ko ni ilimin da bai da amfani a gunka to shari'a ba za ta ce ka neme shi ba aw li annahu yamna'uhu amma yanfa'u ko kuma saboda koda yana da yana da amfani garin neman shi zai hana ka yin abin da zai maka amfani ina amfanin ka zai ka wani karatu na boko misali wanda koda zai maka amfani a duniya kuma sai ya raba ka da imaninka ya raba ka da tauhidinka ya sa maka shigowa a cikin addini kaga wannan bai da wani amfani yace wa qad yunha anhu idza kana fihi madarra ana iya hana shari'a na iya hana mutum neman wani ilimi idan ya zama a cikin wannan ilimi akwai cutarwa lahu ga shi mutum yace wa zalika sanadiyya haka anna mina al-ilmi ma la yahmiluhu aqlul insan akwai ilimin da kwakwalwar wani mutum ba ta ɗaukar shi akwai ilimin da wani nau'i na mutum kwakwalwarsa ba ta ɗaukan wannan ilimin saboda haka sai a hana shi neman wannan ilimin fa ya saboda in ya koya zai cutar da shi kama kala aliyun ibn abi talibin radiyallahu anhu kamar yadda aka ruwaito daga sayyidina ali dan abu talib sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan uwansa kuma halifansa na hudu Allah ya kara masa yadda yana cewa haddithun nas bima ya'rifun wada'u ma yunkirun atuhibbuna an yukazzaba Allah wa rasuluhu yace haddithun nas ku dinga yi ma mutane karatu ku koya musu magana abin ku koya musu ilimi ku yi musu hadisi akan bima ya'rifuna wato abinda suka sani abin da suke shirye su karba abinda hankalinsu ya kai su karba iliminsu ya kai su karba wada uma yunkiruna abinda ba za su iya karba ba ku bar shi a gefe haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha da ba dan mutanen ki sababbin musulunta bane kin ga asalin kandisho din Ka'aba da sai a gyara yace amma a bari ba yanzu ba so da yanzu yanzu ake fasu makka suka musulunta sai da aka kai gauru aka kai mari aka zo aka ce musu ba ka'aba da suke takama da ita akan wani fandisho na kuskure take sai su koma da baya zaka ana jinkirta wani ilimi ko a koye shi ko a ainihin rage nauyinsa don mutane su ji su fahimta su gane su yarda ya musu amfani ana yin irin wannan a ilimin addini ne a ilimin boko ne a ilimi ne na rayuwa komai da matakinsa Ya ko koko kuna so ne su dinga ƙaryata Allah da manzon Allah so kuke ku dinga ƙaryata Allah wannan asari na sayyidina Ali yana cikin sahih bukhari imam bukhari ya kawo shi a cikin kitabul ilmi babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata Allah yafhamu ko la yafqahu Babu da ke bayani akan wanda ya keɓance wasu mutane ya koya musu wani ilimi banda wasu mutane saboda tsoron kada su kasa fahimta ana iya keɓanta wasu mutane a koya musu wani mataki da ilimi saura ba a koya musu wannan ainihin asali malamai sun ce dalili ne akan a dinga gujewa karantar da abubuwa mutashabihai musamman ga awa Matsalar da take tana da rikici tana da sarƙaƙiya ba ka zuwa ka fasa ta a cikin mutane ga gari wanda ba su fahimci ta akwai ƙabaya ilmiya waɗanda they are not for the consumption of the common person ba laysat listihlakin insan al'adi na ɗalibai ne to a basu ga ɗalibai ko na malamai ne a basu ga malamai ko na masu bincike ne ko musayiri to a basu gare su kada kawo su eh, ya ce ah, sai na leke cewa kuna so ne garin haka a kare annabi hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma waɗannan mutane ba su san wannan abun ba ka zo ka faɗa hadisi yana da tsauri ya saba wa abin da suka saba ji ko ba shi ne asalin addininsu ba to kar ka zo ka faɗa musu saboda sai su ce ƙarya ne ka ga sun yi ka tobara an rawaito kwatan sun wannan ma daga ibn mas'udin kamar da ke cikin muqaddima ta sayu muslim faɗin shi da yake cewa ma anta bi muhaddisin qauman hadisan la yablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna ibn mas'udin ba za ka taɓa koya a wasu mutane wani karatu wanda ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarsu ba ya ce sai ya zame musu fitina karka kwa mutane kasan da ya fi ƙwaƙwalwarsu za ka ba a ɗauko zance mai zurfi a kawo mutane da masu zurfi da ya dace ba ومن الكلام ما ilman علما وهو جهل ita kuma abinda mutane suke gani ilimi ne amma kuma hakikanin gaskiya jahilci ba ilimi ba ne irin yawan surutu nan da mutane suke yi da magana ta eh, zaƙalƙalewa babu hujja Ya ka'aiwa na ya iya jawabi kuma ta jawabin da yake babu hujja babu aya babu hadisi babu magana sabai babu ta tabi'ai babu ta masana a ce mutum zai yi wa'azin musulunci zai karantar a cikin addinin musulunci amma ba aya zai ba ba ruwan shi da kullum da ma'umbir kumbir wahayi ba ruwan shi da ainihin wato a ah, faɗin Allah da yake cewa a a zakir bil qur'ani man yakhafu wa'i da ire-iren su wa kamalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummul qura wa man hawlaha duka sunan ni da kace annabi wa azi sai ce ga abin da zai wa'azi da wahayi ko da qur'ani ko da abin da aka saukan masa to mutumin da zai zo sunan zai karanta da addinin musulunci sai dai ta kawo kwatance-kwatance ko lissafe-lissafe ko labarai ko wani shaf latin bangaro abuwa ba ilimi ba ne wannan surutu ne amma ya kama da ilimi tunda an ji shabaki wanda ake ganin mai ilimi misalu kasirin min ulumin falasifa wa ahlul kalam kama ji kamar da zama daga dama daga cikin tattakan da malaman falsafa suke da su da yan ilmul kalam alkalamu ala kaza alkalamu ala kaza kuma wannan kalam daga cikin kalam din ne kawai zance ne kawai tsurarsa wannan ba ilimi bane wal ahadithil mawdu'a da hadisan ƙarya tunda ba su tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ba ilimi bai wattaqalid alfasid da kuma taqalidanci na barna wato bin maganar malaminka ba tare da yana da dalili ba wa hakamin nujum da karatuka da kuma ilimin suke da alaka da abin nan wato buga kasa na taurari wali hadha ruwiya inna min al-ilmi jahala zaka ake ruwaitowa salaf suna cewa a cikin ilimi akwai jahilci wa inna min alqawli iyya a cikin zance kuma akwai da yake bebanci ne kamar bebe ne yake magana wa inna wa min albayani sihra shi wanda ya tabbata a hadisan cewa inna min alkalami da sihra wato a cikin zance akwai akwai dabo wa min alilmi ma yadurru ba'da an-nufus akwai kuma ilimin da ke cutar da wasu zukata lista ila tihabihi ala agradi halfasida saboda ilimin waɗannan zukata masu mummunan manufa za su dogara da ilimin su yi zalunci mutum ne ya koyi ilimi na kwamfuta computer science ko intanet ko wani abu haka yana amfani da wannan ilimin yana kace kudin mutane yana hakin account ɗinsu na banki yana kwashe musu kuɗaɗe yana cutar su kaga ilimin ya zama mushi musiba ya zama fitira a cikin mutane mutum ya koyi ilimi na haɗa makamai ya je yana haɗa makamai na siyarwa da ‘yan tawaye da bandi ko mutum ya koyi ilimi na haɗa magani na famasi ko makamantansa ya je yana haɗa magunguna wanda suke cutar da mutane ko ƙwaya wanda ke kusa da hankalin mutane kaga ilimi ne yake amfani da shi amma da yake yi barna irin wannan ilimin zai bai da amfani fa innahu fa yakun madrasa silah lil muharib sai zama kamar matsayin bindiga ce a hannun dan tawaye Walmali mali da dukiya a hannun mutumin banza karna zai da ita saban Allah zai da ita wuce iyaka zai da ita wa min ma la manfa'ata fihi akwai kuma ilimin da kwata-kwata ba shi da amfani li umumin khalq ga mafi yawan mutane mitlu ma'arifati da ka'ikin falaki wa sawabihi wa sawabitihi wa tawabihi kamar sanin wasu sirrorin ilimi da suka shafi alfalak space wato duniyar nan da ake cewa abin duniyar halittu waɗannan halittun Allah ma da Jupiter da waye da waye su ne alfalak to waɗannan duniyoyin ka san sirrorin iliminsu bai da amfani ga mafi yawan mutane zai amfani ne wasu 'yan kaɗan kawai kisa har yanzu masu wani ilimin a duniya ba su da yawa kuma duniya ba ta fasa rayuwa saboda babu shi ba ka ba ba ilimi ne mai muhimmanci da za a yi ta wahal da kai a kansa wannan sai ne ci gaba da cewa wa harakatu kulli kawkabin ko mutum ya ce sai ya san motsin kowane tauraro da juyawarsa da gidajen da manazili da yake shiga da kaza da kaza bayani akan taurari za su fito lokaci kaza za a yi kusufi rana kaza za a gan shi na minti uku ne a gari kaza daidai karfe kaza duk wannan details din ba su da wani amfani ba lada babu la'ada fa innahu bi manzilati harakati taghayyur indana yace dan a gurin mu daidai yake da kawai motsawar jujjuyawar yau da gobe eh, eh, eh, misali yanzu dan ka san abin da ke da alaka da rana ta fito karfe bakwai in ta fito za ta yi zafi 20 degree celsius kaza sannan ta yi sanyi bayan azar sai mene daga rantuwa da kai da wanda bai sani ban bai bambanci dukan za ku rayu za ku ci abinci kuma in zawa ne yi aiki sallah za ku zo ku yi duka ba sai kun san wannan za ka amma babu laifin da ilimi ne wasu mutane amma ba ilimi ne da za a yi ta gogoriyo a ce sai kowa ya san shi wannan kuma rashin sanin wannan falsafar ta daga cikin irin kurakuran da mu muke da su a kasashen mu gaba musamman game da karatun boko shine policy of education na kasashenmu da bakaken fata yana da rudani da yawa abubuwa da dama da ake koya mutane a makarantun boko ba su da bukatunsu ko kuma an wuce da saninsu mutum ya je koyon computer science an je ana koya mashi java java wanda aka kuma yayi shi 1980 an je ana koya mashi ms dos babu irin wannan computer za a duniya sai dai a a archive na na kamfanoni kawai ba iya samun ta a hutuna kawai mutum ya je yana koyon engineering mechanical engineering an ko koya mushi tarihin jirgin ƙasa da aka kira na farko a 1940 ana nuna mushi irin karatan to shi za mu iso duniya ilimi kenan sai mutum ya zama makarantar gaba ɗaya iya calculation kawai ya iya kawai ba zai iya kuma ban da lissafi na rurar fara to irin wannan policy din da ba a gyarawa na education da kuma influx na admission a wasu courses waɗanda ba a da buƙatar masu irin wannan courses ɗin da yawa akwai wasu inda mun sani buƙatun da wannan ilimi ana tsara shi ne gwargwadon buƙatar ɗan adam ana so ne mutane a masu training a university su fito su zo su ainihin shiga cikin al'umma su taimaki al'umma wajen inganta rayuwa sai a je a samu wani course wanda idan al'ummar najeriya mutum miliyan 120 alal misali suna buƙatar likitoci ne ga ɗauka miliyan biyu amma jiyan da ƙyar ake da likitoci 200 ɗari haka ana da ana da na ƙasu na wajen wajen miliyan to kaga ashe likitoci ya kamata a fara tunanin ya za a yi a ƙera su da yawa ma'ana a yi gazutin su da yawa ba malaman wani fanni ko wani karatu wanda ba da bukata an ce kowane family tana da bukatar likita amma ma'aikata yanzu kan ma'aikatan nan za mu dara a cikin yanzu misali ba da ma'aikata sama da biyu da hamsin kuto a kanta ɗaya ishe a kanta mai lissafi kuɗi guda ɗaya ishe amma za ka samu a nan kango wata gida akwai ɗaliban a kanta su kusa dubu biyar sun yi ba najeriya yawa ba alaƙa haka archaeologist da wani ake bukata a najeriya archaeologist masana kwakwale-kwakwalen kabari da kufai amma an cika su malaman laranci da wani ake bukata an cika su malaman ingilishi da wani ake bukata duka an cika ga inda ake bukatar likitoci su kuma an ce admission ɗinsu an sa limit ba za bakin kamar da iya shi za ka gaba likitoci a rasa yadda za a yi ga wanda ake bukata an ƙi a ɗauka hatta nan soja ana so a sojoji kullum ana cewa da sojoji amma mutane sun sa son shiga soja a cikin tsallar an ƙi ba su dama da sai ku buɗe gate kowa ma ya shiga ai ta ba su wahala bayan wata ne duk wanda ya guda kyale shi wanda kuma ya juya a ci gaba amma sai a ce mutum ɗari uku za a ɗauka ɗari biyar ɗari takwas kuma kullum ana cewa sojoji ba su isa ba kuma ga masu kan shiga ɗin yanzu ana yaye wasu ka ga bakin fita din da ta cika kada matasa za su shiga sojan nan amma mafi yawan su za su kawo kuma da su samu ba sai sun ba da cin hanci sai wane ya san wane sai wane ya san wane wanda ya san wane to ya ba ka sanar ta ta ki na gaba sai ka rasa wani irin kwakwalwa muke tunani kullum an ce wani lokaci ba sojojin nan ba na bukatar su fara ɗan enemies ake ɗaukowa ba a kawo su kan hanya su yi aiki students da yan secondary saboda karancin personal ɗin tuna sai a ɗauke su da yawa 'yan nda su ba a ɗauke su da yawa a bakin ɗin a buɗe na wata ɗaya a yi ta ba su wahala ko duk wanda ya tsoro ya gudu shi kenan duk wanda ya tsaya to zai iya zai iya tun da ana da buƙatar su to haka akwai ilmomi da dama wanda su ya kamata a tare a yawa a ciki sai su amfana al'umma yanzu likitoci yadda ake da tsananin buƙatar su da nafi da malaman ah, abin nan misali a ce malaman jinya da sauran dai ma'aikatan asibiti da ire-irensu ya kamata ne a inganta a faɗaɗa yadda za a samar da su da yawa kuma tunda mutane sun karatu in aka samar da su da yawa to wannan katin likita zai rage wannan armashin da yake da shi da wannan karamar da yake da shi sai zama kawai is normal shi ma yadda malaman firamare suka zama normal kowa na da yanci yanzu kana buɗe makaranta yanzu ka san malaman firamare in dubu kake so za ka samu ga su nan da yawa kowa da in sai shi kowa da biyan shi zai da aiki to aka zama kowa da yan bibiyan shi a hannu zai da aiki sai kowa ya samu abin da zai yi wannan shi ne theory wallahu ala. malam ya ci gaba da cewa wa minhu ya yasuddu amma yuhtaju ilayhi akwai kuma ilimin da shi bai kai darajar wani ilimi ba amma zai katan zai tara wani mai daraja shi ne wannan magana da muke ilimin bai da darajar da ake bukata amma kuma ya tara ya tara space din wani abu mai daraja fa al insana muhtajun ila ba'd al-ulumi wa ila ba'd a'malin wajibatin ibn timiya yace dan adam yana da bukata ya zuwa ga wasu ilimomi yana kuma da bukata ya zuwa ga wasu ayyuka na wajibi kamar da muka faɗa misali فإذا اشتغل بما لا يحتاج إليه أما يحتاج إليه كان مذموما إن كشغل سدى أبن باكا بكاتا يهنا كيين أبن كي بكاتا كان ما أبن ذلك كان da bukatar kai katun alkur'ani baka shagaltu da shi ba ka shagaltu da wani shirme a daidai lokacin kana ba abin da al'umma gaba ɗin tana da bukatar masana alkur'ani sai ta shagaltu da yin wani abu can daban ba ta shagaltu da samar da masana alkurani ba ta yi aure. bai abu misali hadihin wutuhi ilm ta waɗannan fuskokin ne ake zargin wasu ilmomi bi kaunihi laysa ilman fil haqiqati wa inna ma sammahu ashabuhu wa ghayruhum ilman sai a ga cewa ma ashe ba ma ilimi bane sai dai masu ilimin su suke kallon shi ilimi da su da wasu wanda suke zuga su wa hadha kathirun jiddan ibn jami'a ce irin waɗannan ilmomin marasa amfani suna nan da yawa da yawa a cikin al'umma ma'ana tun zamanin sa ake da wannan matsalar ke aw yakunu al-insanu ya'jizu an hamdi ko kuma mutum kwakwalwar shi ba ta yi ɗauka wannan ilimin ba ilimin ya fitar kwakwalwar shi da bai kamata a koya mai aw ya da'uhu aw ya da'uhu wa yu'inuhu ala ma yadurruhu aw yamna'uhu amma yafa ko kuma ya bashi kuma abin ya taimaka mishi kan samun abin da zai cutar da shi ko kuma ya hana shi samun abin da zai amfani shi ko da ya fi ƙarfin ƙwallon shi ko kuma abin zai ja shi zuwa ga abin da cutar da shi ko ya hana shi zuwa ga abin da zai amfani shi irin yawancin karatuka da mutane suke ba su ya ƙashin turawa musamman wanda suke fannonin da wato suke da alaƙa da falsafa ko kimiyyar rayuwar ɗan adam ko halittarsa ko al'adu ko harsuna ko addinai da zai karanta irin waɗannan a hannun turawa a jamus ko a faransa ko a italiya ko a amurka ko ingila sai ka ji mutum ya dawo gaba ɗaya ya ruɗe gaba a ce kuma yana da phd ne a islamic economics ko islamic banking and finance ko islamic psychology ko educational philosophy ko waye ka ji wani suna mai daɗi amma sai gan shi gaba ɗaya a ruɗa kawai ya ba zai amfani mutane mai zai da shi ana kallon shi masani alhalin kuma kan ya zahiri ne mace ga su sun cika jami'o'in kasar nan gaba tun yi wannan ilimin bayi da amfani a ɗabi kudin al'umma a je a bai training ya dawo kuma ya zama al'umma matsala dama kuma ka bai tafi nan da iya addini kuma shi za a zo a danka wa department ko faculty ko provost na wani institution shi kuma ya tafi ko da policy wanda za su zama suna favorin irin wannan ɓarnar da ya je ya koya sai ga shi ga shirin inda imam ɗaure yake cewa la mu'minan musaddiqan wala kafiran mukaddiban shi ba mu'mini wanda ya gaskata Allah ba shi kuma ba kafiri wanda ya karanta Allah ba shi ne gashi na la ilaha illallah wala ilaha illallah irin wannan sanin zankama jama'a a cikin makarantun mu da jami'o'in mu sai dai Allah kawai sani kuma har yanzu ana ganin karama ne a tafi kasar waje kasar turawa a yi karatu karama ake ganin shi idan abin da ba mu da shi ne sai a je a koya amma an ba neman fitina ba don mu sai su kasar turawa koyan addinin musulunci Kuma ba neman fitina ba ba ga ƙasashen larabawa na musulmai iri ga saudiya ga misira ga sudan ga suriya ga kuwait ga ƙasar ga yaman duk ƙasashen musulmai ba su ba in ba ka sanar najeriya sai dai ka tafi a italiya a mexico a brazil a canada a singapore a spain da ina ne ka je kana koyar musulunci dole su buɗa ka ba kowa ne zai je dawo wallahi da hankalin shi da lafiyar shi shi wanda allah ya tsaye wa kada yakunu fi haqqil insani la mahmudan wa la mazmuman ko kuma ya zama shi ilimin a gurin ɗan adam ba abin yabo bane ko ba abun zagi bane kawai dai ba ya kuwa fallasa shi dai kawai ya nema hanyar abinci wa hadha kulluhu fi jinsi al-ilm wannan yana faruwa a jinsin wasu ilmomi wa kadhalika al-quwwatu allati biha ya'lamu al-insanu wa ya'qil sai kuma karfin basira wato da ɗan adam ke amfani da shi wajen sanin abu da fahimtarsa bai san ma akalan wanda ake ce ma al'akal wato sense Allah ya ba wa ɗan adam wata basira kamar da Allah yake cewa da akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a sannan yake mene ya sanya muku wadallakum al-absara wal af'ida ya sa muku ido da kunnuwa da zukata da su ake ake ganin abubuwa a koya a fahimta fa hadhihi la yuqbadu adabuha aidan illa idza kana bi wujudiha yahsilu dararu yace rashin hankali shi ma ba abun yabo ba a ce mutum bai da basira bai gane karatu bai da fahimta wannan ma ba abun yabo ne sai in ya zama illa idza kana bi wujudiha yahsilu dararu sai in ya zama samuwa hankalin zai ba shi dama ya samar da wata cutarwa ga al'umma mutumin da ya amfani da basirarsa ya kawo al'umma wata fitina ko wata matsala to wannan gara a ce bayi da hankali gara a ce bayi da fahimta ya fi shi sauki da shi da mutane in ka lura da kyau galibin jagororin bid'o'i a cikin tarihi za ga mutane ne masu kaifin basira ba wawaye ne babu wani jagoran wata bid'a wanda ka ɗaga ka a tarihin shi an ce ai sakare ne bai da fasaha ko bai da basira da mu da in bai da basira ba zai iya koyi ba amma yana da basira amma sai ya yi misusing ɗinta ya karkata ita zuwa wani mummuna abu din ka damu ɗan safuwa ɗin da su binna wasila da su binna zamakshari da duk waɗannan masu bin wata tafarki da ba ahlus sunna ba har zuwa wannan zamanin har zuwa su dira za a Ahmad Gulam da waɗannan 'yan misarar nan da aka yi su shantuti malam shamsu da yana cikin ɗan ƙur'aniyun masu cewa ba ruwansu da hadisi ba hussein su akkad su ah, jamal bin afghani ga sunan da yawa kwanaki wannan malaminmu da ta birnin kudu ya ce yin tarihinsu a cikin sunna da masu inkarin in ka je ka bi siris da ya yi wajen kasa tattattun a kai za ka je ka kawo tarihinsu suna nan kowa za ka ji wani mutum ne da ƙaƙuri sai a samu kuskure a miƙa wa turawa shi ko ya karanta ilimin turawa na ɗin nan ko kuma ya biya wa ɓata da son zuciyarsu dama irin wannan to gara a ce balidi ne shi kenan a zauna lafiya da a ce ya samu basira ya yi ɓarka kamar mutum ne a ce da ka samu kuɗi ka sha giya gara ce ka talaka ne kullum azumi kake ya fi maka sauƙi a wurin Allah yace ce fa inna minan nasi man law junna ka ji maganar ku la kana khairan lahu a cikin mutane akwai wanda wallahi inda ba ba hukaci ne ya kuma shi kaga shi ba hukaci an cire mishi alƙalamin rubutu sai ya ta hukai shi ya tabin titi yana tsintan shi ya kwana a cikin kwata ruwan sanyi ruwan sama ya buge shi wanda ya ga ba ya bashi sadaka da haka har ya cika lafiya ya mutu lafiya ya fiye mai sauki fiye da a ce yana da hankali da basira ma ya tara mutane da yawa ya ɓata da su yanzu kan zuba ki wannan zamu na nan Zariya shugaban yan shi'a zazzaki in kana jin magana jike kada gaji san mutum ne mai ba. yana da ya iya magana mai kama hankali duba yadda ya kama hankalin mutane miliyoyi ba wajen bai ba a kasar nan a cikin shekarun nan ya matar da su bisa sa harkar shi'a yanzu zazzaki ba gara ce wani mahaukaci ne kawai a cikin ganewa da ake mashi sadaka da kasar ɓatar da kowa ba da irin waɗannan dubban ɗaruruwan mutane da ya ɓatar yanzu jibon na kano a da shi ba ba irin haka ba ne? jibin muhammadu yusufa jibin mai tafi ne duk irin waɗannan gara a ce kawai kai wallahi wani ma gara a ce tun yana yaro ba kawai ya mutu aka mutu irin na annabi Musa din nan eh, eh, faran na yi suna rabu ma khairar irin zakatan ko aka rabu rukma gara da ya girma ya zama ɗanɗan tsiya haka gara ya mutu tun yana yaro ko shi ta ya koli ce kukanta Allah ya bata ya bata ladan haƙuri alama ya saka aljanna saboda ɗanta ƙarami mutu mata ya haƙuri da ce an haifi mutum ya zama kasur gumin ɗan bid'a rukuni a cikin ɓata kuma bai tsaya iya kansa ba ɓatar ya ɓatar da mutane a jihar irin musulmi Allah shi kyautu fa yi na huyar tafi an taklif a ga in mahaukaci ne an ɗauke mashi alƙalamin taklifanci wa bil aƙali amma da wannan hankalin nashi ya kawo fil kufuri zai fara cikin kafirci wani usuki da cikin fasikanci wal isiyar da cikin sa yanzu irin manya-manyan kafirin duniya da ake takama da su wajen ilimin kwakwalwa da suka yi discoveries a kimiyya irin su galileo irin su wancan da ya mutu kwanaki stephen har sun ake ce mashi kwamini ne wannan na physics ne ya mutu kwanakin ba wani wanda ya naɗe da yana saka shakan kujera hawkins ne kwamini sunan shi damar sunan shi wani da ya mutu ba da jima wannan ba za ka ga ƙwaƙwalwa ce Allah ya rusu ta a zo a gani amma kuma ɓatattu ne ɓatattu ne a aƙidarsu ɓatattu ne a tunaninsu ba sa ƙaunar Allah ba sa ƙaunar gaskiya irin wannan da wannan discover da suka yi gara ce ba su gano komai ba su zama su samu musulunci ya ce musu sauƙi ba ma a haɗa ba fa inal aqla qad da bihi al al-ghariziyya fi al yace shi hankali yana iya ɗaukar ma'anan ƙarfi na ɗabi'a da Allah ya mutum al-ghariza shine abu da yake natural haka Allah ya mutum fil insan Allah biha ya a wanda da ita ne mutum yake gadewa wa qad yuradu biha nafsu an ya'qila wa ya'i wa ya'lam ko kuma shi kan shi ganewa ana iya cewa shi hankali fal awwal qawl imam Ahmad wa ghayrihi min as-salaf al-aqlu gharizatun wal hikmatu faqila sai suka ce hankali gariza ce to ɗabi'a ce ta kuma hikima wato wata wani zurfin tunani zurfin tunani shine shine alfitra wato idraki kokarin a fahimci meye hankali shi hankali kamar da malamai suke faɗa wanda suke nazari a kan shi ɗabi'a ce wanda take developing yau da gobe yau da gobe sanda aka haifi mutane ba a haifar da hankali wanda Allah ya faɗa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an amma sai sa muku ta lakum sam'a wal absara wal afida ya sa muku ababan da da su ne za ku samu fahimta to yau da gobe yau da gobe mutum yana ganin abubuwa yana gane su tun ya fara gane yana dindiri ya gane bukatar shi zuwa ga wani abu ya kuka za a bashi wannan abu ya gane wannan ce mahaifiyarsa in ta samu shi mama zai kama ya sha a hankali yana gane ɗan uwansa ya gane gidansu ya gane yaren da ake magana har ya koyi tafiya ya koyi zama ya koyi kaza da haka da haka har bayan shekaru arba'in hatta idan balaga a shiddahu wani balaga arba'in da kana sannan hankali shi zai fara ya kai tamam wanda normal sakan da haka wani abu ne wanda yau da gobe ne yake develop wato ɗabi'ar take jujjuyawa ta ba mutum dama ya iya lissafin abubuwa ya iya hangen nesa ya iya sana abin da zai cutar da shi ya iya sanin yadda zai hukunci da yadda zai bambanta mutane da yadda zai bambanta abubuwa ya san mai daɗi ya san mai ɗaci ya san farin ciki ya san baƙin ciki ya san soyayya ya san gaba ya san ƙauna ya san rashin duk wannan yau da gobe yake gani wannan shi ne hankali kuma Allah ya raba shi wa mutane kowa da gaban da Allah ya ba shi kowa gwagwanin zurfin hankalin shi gwagwaro abin da yake ganewa da abin da yake sani yace to wasani na biyu kuma kauna qawaifa min ashabina wa ghairihim al aqal darbun min al ulum daruriya suka ce ai shi hankali wani nau'i ne na wasu wato ilimi na darura amma ke ilimi na darura shine abinda ba a koya a makaranta kowa ya sani yau da gobe ta ka sai shi babu inda zaka je idan an ce kawo hujja yau lahadi ce wasu hujja zaka kawo baka da aya ko hadisi ko wata magana ko wani calculation ne ta fita da haka amma kuma dole yau lahadi to wannan shine ilimi na darura wa ya taba gaya maka cewa wannan muryar da kake jin kayi magana to eh to muryar ka ce ka gane wanda ya maka wannan amma ka san muryar ka ce ko zuwa wannan hannun hannun kai shine kuma hagu ba wanda ya gaya maka wannan to shine ilimi na darura wanda duk mutane suna da tarayya a saninsa ko babu da za ka ce za ka koya wani shi sai a yi maka dariya da mutane ba su da bukatar zuwa ga wannan ilimin ala akasin al'ilmu an-nazari shi ne da muke koya a makaranta a ce maka noun shi ne kaza fa'id shi ne kaza time shi ne kaza ka gane cell shi ne kaza ka gane ga wannan wanda bai koyi shi bai sani shi to suka ce shi hankali shi ne wancan na darura ya zai ka ci moriyarsa shi ne ka kama mushi ilimi na nazari in ba ka bayyana nan on tap kowa na da hankali amma ba kowa yake cin moriyar su kamar wata wata tafka ce wanda sai wanda Allah ya ce maka ya ci moriyar wanda ya tura mushi abubuwan da aka amfane shi to zai ci moriyar wanda ya tura mushi munanan abubuwa ya yi asararsa ko kuma ya bashi haka nan a ajiye kamar ce ku ne ku ku a gidanku baban ku wuce muku gado aka raba mu ɗaya sai investin ya ci gaba da tattali kaga zai bunƙasa ɗaya kuma ya kama kashewa kaga za su ƙare sai kuma ya basa a ta kawai shi da ya zama shi a ta salati kaga na shi na yadda yake sai ce wakilahu ba yi hundu, wannan malumu guda biyu abin karba ne fa innal al'akala fil kalbi mitul basri fil ayin yace dan shi hankali ga zuciya kamar gani ne ga ido amfanin ido shine gani zaka amfanin zuciya shine zama tana da basira yace yuradu bihil idrak taratan wani lokaci aka ce gani ana nufin riska abu yuradu bihil quwwa allati ja'alaha Allah fil ayn wani lokaci kuma ana nufin wannan karfin da Allah ya saka na sense din ganin yace ya hasul bihil idrak fa inna kullu wahidin min ilmi al-abd wa idrakihi wa min ilmihi wa harakatihi hawlun wa likulli minhuma quwwa wala hawla wala quwwata illa billah yace domin fa inna kulla wahidin bin ilmin abdi wa idraki dukkan abubuwan da ke cikin ilimin bawa da abin da yake riska wa min ilmihi da iliminsa wa harakatihi da motsinsa haulu wani karfi da Allah yake ba mutane Allah ya ba sani wata dabara ta sanin abu da riska abu dabara ta yin ilimi da motsi walakin minhu ma quwwatu wa likulli minhu ma quwwatu kuma wato a cikinsa akwai a cikin wannan dabara akwai wani karfi wala haula wala quwwata illa billah Wannan wanda da dabara da karfi na Allah Allah ya tsumi mutane wani jinsi ne na dabara ta sarrafa abubuwa ta ɗauki materials wanda suke natural materials su jujjuya su ai duk abin da yake a duniya har yau bai taɓa kawo wani abu na shi sai dai da wanda Allah ya yi Allah ya bashi wata dama da wata fahimta da wani nazari ya sarrafa abin zuwa abin da zai amfani shi babu wani abu dan adam ya kawo wanda na ne duka abin da ke duniya da Allah karfe ne katako ne roba ne abinci ne fitira ne makamai ne ababen hawa kan da ke ku gani babu wani abu da dan adam ya shi from nothing ya kirkiri shi. a sai ya dauki halitta Allah ya sarrafa ta zuwa yadda Allah ya bashi wani ilimi ko ta dama to iya abin da da yake yake wani haka nazidul mashayikha al-asiha min as-sufiyyati yusuna bil ci haka muna ganin zaka ga cewa malamai shegunnai masu hankali al-asiha wanda suka suka birkicewa daga cikin sufaye suna jan kunne suna umarni suna wasiya ga ɗalibansu cewa su nemi ilimi wai ya amurona da bitti ba'i kuma suna umarnin cewa abin ilimi kar abu san rai kar abu irin wannan hakika da ake cewa ko kashafi ko duk wani shirita Kamata tajid asiha min ahli al-ilmi yusuna bil amali wa ya'muruna bi kamar da kuma masu hankali cikin mazowa ilimi suke mutane wasiya da cewa ayi aiki da ilimi lima yuqafu min kulli tariqatin min kulli tariqatin man taraka ma yajibu min al-ukhra kuma ana ana tsoratawa mutum a tafarkin sufanci ana tsoratawa sai mai ilimi a tafarkin ilimi ana tsoratawa wanda ya yi aiki da ilimi duka bin haɗari ne in ka shiga ɗariƙa sufanci babu ilimi to za ka lalace za ka haini za ka ga wanda yake da ilimi a muna magana ilimi na shari'a ƙur'ani da sunna da maganganun malaman magabata don kana da wannan ko sufanci kake yi kana da kariya kana da antivirus amma gaje ka shiga shi babu ilimi shi za ka jira wannan shashanci da kalmomi na kafirci da ɓata, da raina Allah da rashin hankali za ka ji shiri yadda duk raye-rayen da ake yi da haukar da waɗanda suke gun wannan tafarkin suke ka taɓa ganin wani wanda aka masa shaida cewa mai ilimi ne ya shiga wannan abu ba za ka taɓa ganin shi ba ko da shehi ne limaminsu wanda ya kasa hana sa abu mun karanta a baya in ka ban mabiyan ka suka riga suka ce ba za ka yi hana su abu abin da suke so amma dai za ka ga shi ba zai iya wannan abu in ma an sa shi ya yi to sai dai ya yi karhan ba tsawon Allah. to haka kuma a tafarkin ilimi yana da haɗari a yi ilimi ba a aiki da shi don zai kai ga halaka shi ne kiri da duka biyu ana gudun ka yi su ba ka yi aiki da su ba faslun malam ya shiga wata gaba ba haka za zawalul akali bisakar to haka ma batun yake game da gushewa hankali ta hanyar ainihin wato ta hanyar maye uwa min nau'i zawalihi bil ikma gushewa hankali ta hanyar shan wani abu na maye ko wani tunani na ƙaunar wani shehi ko wani tunani na shiga wata halara har hankalin mutum ya gushe to ɗaya suke da suma shi ne al'ijima wani junun ɗaya suke da shiga yanayi na hauka psychiatry wani abu zarika da ire su fahaza layu la bihi yadda ba a cewa ka je ka yi abin da zai saka suma haka nan ba a cewa ka je ka yi abin da zai sa ka yi hauka shi za ka hana ya daga cikin usul na shari'a kiyaye hankalin mutane ba a yadda a sai da kwaya ba ba a yadda a sha giya ba ba a yadda ka karanta abin da zai gudan kusan maka da hankali ko ka kalla a bidiyo ko na abu ba ba a yadda kuma ka je kai ta wahala har ka faɗi ka suma ba duk ba a yadda ba to haka ba a yadda ka je ka ka ce wai da sunan wai wai san Allah ko san manzo sallallahu alaihi wasallam har ka je kwakwalwarka ta rikice ka ce ka shiga cikin mai ba ba fa haza la yu'maru bihi muminuna bi halin wa la umaru minhu wannan irin abun to ba a umarnin mu'mine da yi har abada kuma in sun yi ba za a yabe su akai ba wato ba a yabo akan irin abin da sufaye suke a ce mutum wai ga wani wai ya shiga halara akwai wanda da an ambaci ma'aiki ko sai faɗi ya ma to wannan ba abun yabo bane laifin shi da kuskuren shi ɗaya ne da kuskuren wanda ya sha totilin ya shiga mai laifin shi da kuskuren shi ɗaya ne da laifi da kuskuren wanda ya je ya sha wani abu har ya haukaci, ya shiga shan wiwi karamar kwakwalwa bayan shekaru ya haukaci. dukan su laifi suka yi wa Allah ko ba abun yabo bane saboda shi hankali shine martaba shi da darajar dan adam yana daga cikin ababen da suka bambance dan adam da wanda ba dan adam ba dan haka kaga da Allah ta shi kusantan kafirai sai ce ilhum illa kal an'am kamar yadda muka ga ba me yasa suka zama kamar an'am saboda sun kasa aiki da hankalin su wajen fahimtar abin da yasa Allah ya halicce su don su bauta mushi malam yace wa in hasala lahum ma'a zalika zawqun imaniyun wa wajdun irfaniyyun yace amma ba duk da haka in suka samu kansu a shiga cikin wani ɗanɗano na imani suka samu kansu a shiga cikin wani wajadi suka samu kansu a wani yanayi na sanin Allah imma huwa mahmudun wa ma'amurin bihi amma wanda yake abin yabo kuma an umurce su da shi fa za ka huwa mahmud to wannan abin yabo ne wato kama a ce ka karanta alkur'ani ka yi tadabburi har ka tsorata ko ka firgita ko ka shiga cikin wani yanayi ko mutum ya tuna zunubai shi ko ya tuna lahira ko ya tuna haɗuwarsa da Allah ya shiga cikin damuwa ko wani tsoro wannan abin nema ne domin wanda zai kara lausa maka zuciya ya ce la adamal akali wata biyu amma ba za a yi mutum akan rashin hankali da rashin sani ya kamata za ga mutane da ana cewa zakiri ne amma an ce ya hukaci kuma ana mashi kallon wali wali ne na mahaukata wannan zama kawai a kama shi a kai shi wurin masu rukuya su mai tofi ko a kai shi wurin masu masu likitocin asibiti na mahaukata su mishi allurai yai, bacci na kamar sati uku sai ga tashi ya watsake An aka mai aski aka alke mai kai aka alke mishi gashin farashi aka mishi wanka aka cire mai da tishi ya ci abinci mai kyau ya yi bacci za ga ya warki wala zai warki da ba da dama mahaukata abin da ke damun su kawai kenan ai wani lokaci da a zariya na aka samu samari suka sa kansu wasu suka zama ya agaji aka suka rin kama wakata suna musu aiki suna musu wanka warkewa suka ce saboda wani ma wahala ce kawai da ya shiga wahala in ya ji wahala ta kwalashi sai kawai ta crash inda ka san haddik yana yin crash sai kawai ta crash to crash din ba permanent ba ne temporary ne yunwa ce kawai take damu shi da talauci da damuwa da ya samu wuri mai kyau ya kwanta ya yi bacci an bashi dama ya yi wanka a shawa an sa mai sabulu mai ƙanshi ya ci abinci mai daɗi da fafi ko sai kaji ya fara fari yana salati yana cewa zan yi sallah wallahi malam suka dinga warkar da mahaukata a garin nan ba wani allura ko wani kwaya su da abin nema shine mutane su zama da hankalinsu kuma kamar da muka ambata shari'a yana daga cikin daruriyar ɗinta alhamsa kiyaye hankalin mutane so da mutane ba su da hankali za su koma suna mu'amala kamar dabbobi me ke sa muke zama lafiya da junanmu muke hulɗa da junanmu kowa ya san wannan babana ne wannan ɗana ne wannan sirikina ne wannan makwabcina ne wannan abokina ne saboda muna da hankali mu mutane dabbobi aka gaba su da wannan tsarin a social structure ɗinsu so in aka bari mutane kowa hankalin shi gushe sai mu zama kamar dabbobi in duk wanda ya taɓa zuwa ƙasashen turawa kai ko baka je ba in kana kalla a tv ka sa a kwashin da yanzu sun zama kaman dabbobi suke rayuwa tsaraici zina zina ma ƙauyenci ce luwaɗi saduwa da dabbobi saduwa tsakanin wato maharif kisan kai sai abubuwa da waɗanda zai ma'akula shi sa yanzu likitan psychiatry suna daga cikin likitoci wanda suka fi kowa high demand da ake yi a ƙarshen turawa a ingila idan kai likitan wato psychiatry ne kullum wani sai ya ga fashin arba'in a rana kullum appointment ɗin shi suke ke da ganin fashin saboda yawan waɗanda suke da matsala na depression psychological abubuwa damuwa kuma me yasa saboda wai an saki mutane ko kowa na da yanci duk abin da ya ga dama yi wai wai yancin bil adama unguided yanci da aka ba mutane din nan to musulunci bai da irin wannan unguided yanci ba ya ce wani hadha lam yakun fi sahabati man haluhu sakar da haka a cikin sahabbai ba san wani wanda za a ce yana irin wannan motsuwar ba la inda sama'il qur'an wala inda ghairi hatta qur'ani da ake karantawa da su ko fahimta shi ba sa shiga maye an karanta shi wala ya takallama al-awwaluna bis sakar kuma malaman farko ba sa irin wannan ma magana wanda ma takallama bi qa'ifatu min mutaakhir sufiyya wanda suke wannan maganar su ne wasu malamai cikin ɗaya ɗariƙa na baya-bayan nan Wasara sara ya hasu lahu nau'u sakarin ya ba su kuma bihin mirin bautu in suka dinga samun irin wannan maye saboda abin da ke cikin zukatansu na ɗanɗano walwajin ba a suko da kabiru wal akali amma fa hankali da sanin ya kamata ya gushe daga barinsu kamar da malam dawud yake magana jiya Allah ya saka mai da alkhairi ai babu haɗi tsakanin tafarkin salaf da tafarkin yan dariƙa to tafarkin salaf shine tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi tafarkin sahabbai da tabi'ai da a'immatul huda da duk wani marubuci na kwarai ba a fara samun irin wannan tarka ba sai da aka goce shekara ɗari biyar da farkon musulunci an riga an gama cin kasuwar ilimi an gama cin kasuwar takawa an gama cin kasuwar falala an shiga zamuna masu haɗari wanda su bai gaza haɗarin zamanin da muke ciki ba lokacin akwai 'yan tawaye akwai 'yan fashi akwai kidnappers akwai yunwa akwai fatara akwai talauci akwai ah, duk musibin na akwai su tun daga lokacin har yanzu akwai su tun da aka wuce shekara ta ɗari uku ta farkon musulunci duk wannan musibar da ka gani wallahi akwai ta sai dai kawai sanda rauni take a hawa farashi a zalaman shugabanni yan yankan kai yan kisa matsafa macuta maƙaryata malamai azzalimai babu irin wanda babu su duka irin zamanin mu sannan aka fara samun irin wannan lalata da suna addini aka fara samun yan bid'a iri daban-daban aka fara samun ɗariƙu da fitintunu iri daban-daban to balantana kuma ɗariƙa irin ta tijjaniya wadda kwana-kwanan nan aka yanke cibiyar nan nan kurkusa da ta wuce shekara ɗari biyu da wani abu in ya ji wannan da ake takama da shi a nan zare fa an san shi kuma da musa sami fa sun san shi suna yan yara yake ba mu labarin cewa ga yana yana a kwana gidan alhaji turar ringi ga ɗakin da ke kwana nan ɗakin da da ake karatu a a tunin wada a nan yake kwana yi na baku nan nan tukur-tukur masalacin sardauna a nan da ya zo sarkin zazzau a lutsan sibi ce ba zai shiga mariya ba ya zo nan ya soka a turo malamai su su intabi da shi don su kuma suka kure shi aka ce me yasa da ya zo kano yana matafi ya yi sallar juma'a kuma liman da gaske da bai da suka mishi kenan saboda malikiya ne matafi ba ya sallar juma'a balantana kuma ya nemi su juma'a ko me yasa aka ta jiran shi ana ta jiran sarkin su karo mamadu su suna ta jiran shi a airport ba ya sallar zuwa ba sai karfe uku da rabi ya kasa ba su Hausa malaman nan kasar sun suka kai kure shi inda zamu ka san malamai ce ya rasa ya dinga dubu ya kasa ba su amsa a nan nan zariya ta wani to mutumin da an har yanzu ma kun da suka sai shi ya raya ci shi ya kusurwa addini wani sabon addini da ba kuma a lokacin ma yan tijjaniyan ma akwai waɗanda ma ba su yadda da abin da yake ba kamar ta hayyar ma ba su yadda ba suna ganin shi a tijjaniyan ma wani ɗan haye ne ya zo da nashi ƙare-ƙaren ya canza musu suna nan alal ahadin awwal su ma ɗin isu isu su da ka kawai ka kaci kowa kama na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maka zaman lafiya malik ya ci gaba da cewa yace wala takallama al-awwal bi sukari fa inna ma ta ta yi takallama ta'ifatun min akhu sufiya sar lahum sare ya sun lahun nau'u sakarin bima fi qulubihim min min al-dawt wal wajdi ma sukut al-kamid wal aql wa yufarriquna bayna as suna rarraba tsakanin as zama cikin hayyacinka wato ka zama kana cikin senses ɗinka was sakr kuma kana cikin bayi wasakar sakr haƙula'i haula'i huwa min jins igma wal gasha al inda sama? Ya ce su agun su abinda suke ce ma sakar shine kamar jinsin wato suma ko faɗuwa da shiga farfaɗiya. wanda mutum yake samun kashi a ciki idan ya saurari wata kasida ko ya saurari wani zance allazi halasa fi ba'd at-tabi'ina min al-basriyyin wa ghayri mun karanta a baya akwai mutanen kasar basara daga cikin wasu tabi'ai wanda suka halasta sauraron kiɗa don sun ji suna shiga cikin wani yanayi fa inna sakara wal igma'a wal kullaha zawalul aƙali wat tamyiz wadannan gushewa hankali lakin taftariqu asbabuha wa azwaquha amma suna da bambanci wajen sabubban su da kuma yadda ake jin su faqad yakunu ahadu zawqaini wal wazdaini am muhib am muhabbibihi am mahabbatin waladha wannan iya kasancewa saboda so ne da daɗi. wa kar yakunu an khashyatin wa alam wani kuma na iya suma saboda tsoro ko zafi tsoro na iya sumar da mutum haka nan zafi kamar wanda ya buge haka kaga alam kenan wato pain yana iya sumar da mutum wa kar yakunu an ajazin ko kuma saboda gazawa an idraki na riska abu li farat al shi da mutum ya je sha wani abu da ya fara shi Allah ce ta zallar da isa wani abu da ya bujiro shi wanda ya fi karfin shi kama waka da Musa alaihi salam kamar yadda ya bayyana ga dan Musa dan Musa da Allah ya bashi labari falan ma tazalla rabbuhu lil jabal ra'a ja'alahu dakka dan Musa da yace ira so ga Allah ku to abinda Allah ya nuna masa na tajallin Allah ubangiji ga dutsen sai dutsen ya warkace wanda ya fi karfin kwakwalwar dan adam a sura da Allah ya nabi Musa haka wa kharra Musa sa'ifa sai faɗi su to ko abinda in ya fi karfin kwakwalwarka nan take sai su bar da kai gaba ki daya ka shiga ta yace ka akwai da aka ce ma kyauta aka mishi ta kuɗi da ya kuɗin kawai da kalle ko sai faɗi su daga na da kyar aka ci kiran shi ya dawo ne haka haka dai ashe azumi ne ba na kusa kaga wannan abin nan ne shi ma ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarsa eh fadi umuru yajibu an yu'rafa annaha laysat kamalan mutlaqan waɗannan abubuwan ya kamata a san cewa lalle ba cika bane su ba falala bane kalfana kama a ce mutum ya yi fana'i lakin yuhu maju ma fi hamil al'umuri mahmuda amma ba duk da haka saboda adalci ibn tabiya ya ce idan aka samu mutum ya samu kashi a wannan yanayin amma wani abu ne na imani ya kai shi ba a yi wannan imani min zauƙin wa wajdin kamar ɗanɗanan shi da imani da tunaninsa akan imani imaniyin mashru'in au mahabbatin imaniya ko wata ƙauna ta imani da yake wa Allah aw khashyatin imaniyya ko ni tsoron Allah da imaninsa wala yuhmadu minha ma zada ala mustahabi amma ba za a yaba abin da ya tsoro akan mustahabi wa ma shagala an ma huwa ahabba ko kuma abin da ya shagaltar da kai zama kawai aiki kake wato so ɗaya ko so biyu a rayuwarka dan ka ji wata aya ka faɗi kasuma duk da ba asali abin da ake so yake ba ka fahimci imani ne kai ka haka to ba za a zarge ka ba. a cikin kullum akwai wanda har ya dinga zuwa sallar juma'a wai saboda duk ya yara suna dan amina na manzan Allah kawai sai babin su ba a nan kano aka yi shi kaga wannan ba abin yabo bane eh wace wai zammu min ha ma ya ma ta tarka wajibin min ilmin au amalin sannan za a zargi abin da a sanadiyar shi ka daina abin da yake na dole kamar ka daina sallah ko ka daina kata alkur'ani ko ka daina salati aw fi'il mahrumin muharrami ko kuma sai ya kama wani aiki na barna saboda wancan aiki lakin idza kana al-mazlum bi ghairi tafriq min al-amr yace amma idan ya zama abin da yake abin zargin ba bawa ne ya zake ba wala an udwanin min ba shi ne ya ta'addanci ba lam yudamma min ba za a zargi shi ibn tabi yana da adalci ne gaba wato kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asali abin nema ne abin so ce abin yabo ce to amma a sanadiyar ta ba za ka yi tawaye mashara'a ba ko ka ƙi yin sallah ko ku kama rawa maza da mata kuna iskanci kuna cewa wai wannan manzo Allah ku ga wannan duka abin zargi yace amma fa wanda ba yin kai shi bane bai san yayi ba ya riga hankalin shi ya riga ya bushe sai wannan yake da haka wala zargi shi da adalci magana irin da yake ya gaba yace wa kama zakartu mithla zalika fi qa'idatil mu'ayyi mu'allihi wa uqala'il madanin wal maghlubina fi ahwalihi yace kamar da na ambaci haka a wata fatawa ta daga cikin fatawa na ibn timiya akwai wata ka'idatul mu'allihina wa uqala'il madanina wal maghlubina fi ahwali yayi magana akan mu'allihina wato mutanen da ke neman kusanci ga Allah da kuma mahaukata masu hankali da waɗanda halin ya galabaice su wa man yusallimu ilayhi halu wa man la yusallamu ilayhi halu don da za a kyale shi da za a kyale shi yace fa inna sakara nau'un min al-ghalaba domin shi maye abu ne da yake rinjayen mutum wai ban mu malam ya hasun lahu min hadhihi ahwal ma yajibu usul yace za a zargi abin da irin wannan ya faru da masu shigar da kansu ciki kama yankusu min adami ma man adima man adima man man udima minha ma yustahabbu usul kamar da za a zargi kuma wanda aka samu na kasar abin da ake bukata gare shi fa haka za ya jibu a tafsiru fi hadin ahwal wallahu a'lam wannan ah, fatawa ta ibn jami'a gaskiya ban ban riske ta ba na so in duba kusa da cikin mazmul fatawa kamar yadda muka dan duba dan sai take hawa ban samu halin dubawa ba sai dai ko nan gaba amma akwai littafin Abul Qasim Al-Hasan ibn Habib An-Naisaburi wani wanda ya rayu a karni na biyar ya rasu shekara ta ɗari hudu da shida in ba na manta ba ɗari hudu da shida ya da dafi mai suna uqala'ul majani muna nan da shi a makarantun juz'i ne haka kamar kiran bulugul maram tarihin mahaukata akwai mahaukata da suke masu basira ne su ake nufi da uqala'ul majani haka nan wannan mana da shi a ibrin jauzi shi ma da sai kwatankwacin haka eh wato a tarihin larabawa an san wasu mutane da ake musu kallon mahaukata amma za kuma suna da suna da hikimomi akwai wani mashahuri mai suna ah, buhlul bin amri asfirati wanda ya rayu da sarakunan birnin abbas musamman khalifa abu abin da haruna rashid tarihin shi nan da yawa akwai wani fim ma da aka yi nashi na tarihin buhudun mashahurin mawukaci ne mai hankali akwai wani tasar a jahiliya wani soja ne ma wanda ya jawo wata hikima mai tsanani ta yaki amma shi ma ana kallon shi mawukaci akwai wata babban mata asiya al albagadadiya ita ma wata maukaciya ce mai hankali isa kana kan tarihin adam za ka cin karo da irin labaransu da waƙoƙinsu da irin hikimominsu larabawa suna musu take da ukala'u almajani za ka ji magana kama akwai tuka da warwara ce maukata kuma masu hankali amma da yaka suke kiran kayan su ban san ko al'ada hausawa akwai irin wannan tunanin ba ko al'ada fulani ko al'ada yarbawa ko lumawa ji ba sani amma da na san a cikin mutanenmu da ake musu kallon maukata akwai wanda in yi magana sai ka ce kai wannan fa wallahi kamar mai hankali wani lokaci a ce ai hankalin shi na zuwa ya dawo yana samun fluctuation da network <laughs> to <laughs> akwai da bukata dai mutanen psychology da bincike a kai da ban sani wannan wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi